أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تهي الموت الديار قال أولم تؤمن قال أبليا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهم آتينا وعلم الله عزيز حكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن كالشمس في ضحاها بالسنة كالقمر إذا تلاها فمن تبعها سوى في ضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها تخبط في ظلمة الليل إذا يغشاها والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan wa musulmi dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya ga dama cikin rahama shi da amincewarsa muka hada cikin wannan masallaci kamar yadda aka saba ba dan komai ba sai dan tafsirin alkur'ani mai girma da fatan ban manta ba yau 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1438 wanda ya daidai da ashirin ga watan shida miladi annabi isa alaihi salam shekara 2017 da fatan ba mu manta ba muna nan dai har yanzu a cikin suratul baqara muna kan aya ta 260 kenan zamu tashi da ikon Allah yau shine malik ya cewa thumma zakara fi ma ya'ti qissatun salika sannan kuma ubangiji ta'ala ya ambaci abin da yake zuwa na kissa ta uku a qafaha ala ma qablaha ya tsofana ta ga kissoshin da suka gabace ta bilwawi da wawun badala au maimakon au li'anna qissatun ma'rufa domin ita kissa ce wacce take sananniya inda annabi sallallahu alaihi wasallam abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falam yaj'alha bi sifati ta'jib bai sanya ta asiga ta jin mamaki ba لأن المقصود فيها سبود أبن منفاء تكنت ذكرها أدنك تناتا والاقتداء بها لكم كيف يدعيت في طلب ما يطمئن القلب وجن أبن ذي سن يزوجي أتسامن سوا بالإيمان لإيمان ويوصله إلى اليقين كما يسادد شزوا يقين في الله جميل وإذا تؤمن قال بل يا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ubangiji da ala yake cewa wa Qala ibrahim ka lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhil mauta ya allah ka nuna min yadda kake raya matattu qala sai ubangiji da ala ce awalam tu'min shin baka imani bane qala bala ya ce a'a walakin li inna qalbi sai dan zuciyata ta samu nutsuwa ne ubangiji ta ala ce ce fa khudh arba'atan min at-tayr ka dauki hudu daga cikin tsuntsaye fasurhunna ilayka ka yayyanka su zuwa gare ka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna sannan ka sanya kowanne akan dutse daga cikin su yatina ka sa'ya za su maka suna cikin gaggawa in ji ubangiji ta'ala wa'lam juz'an ka sanya su yanki yanki wa'lam ka sani anna Allah azizun hakim lalle ubangiji ta'ala aziz mabwayi ne hakim ko mai hikima ne wannan kisa ubangiji ta'ala yana labarta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake ce wa ubangiji ta'ala adni kaifa tuhil mauta ka nuna min yadda kake raya matattu idan kuka lura ayat ta fara wa id malamin suka ce wannan maf'ulun ne li fi'lin mahdhuf id ma'ana shi uzkur ya muhammad ina fatan kuna ganewa maf'ul ne li fi'lin ma'ruf maf'uli ne amma ga fi'lin da aka share asalin samanin shi uzkur ya muhammad iz qala ibrahim rabbi arni kayfa tuhil mauta ka tuna ya muhammad lokacin da ibrahim yace ya allah ka nuna mu yadda ake raya matatu ina fatan kuna ganewa to da wannan dalili malaman nahu suka faɗi wannan suka ce annabi ibrahim alayhi salam kamar yadda muka karanta a jiya wannan kalma ta Ibrahim tana zuwa da ma'anoni guda biyu a wajen makaranta alkur'ani mai girma ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani mai girma Hisham ibn Zakwan ko Hisham wanda yake ɗalibi ne a gurin Ibn Amir yana karantawa Ibrahim kamar yadda nassin haka yazo a cikin Shafi'iyya wa fiha wa fi nassin nisa'i thalathatun awakhir Ibrahim laha wa jammala wa ma'a akhir al harfa bara'atin أخيرا وتحت الرعد حرف تنزلا وفي مريم والنحل خمسة أحرف وآخر ما في العنكبوت منزلا وفي النجم والشورى وفي الذاريات والحديد ويروي في امتحان الأول ووجهان فيه لابن ذكوان هنا واتخذ بالفتح عما وأوغلا Imam Shafi'i yake cewa cikin makaranta Al-Qur'ani mai girma kamar Hisham yana cewa Ibrahama amma duka sauran makaranta Al-Qur'ani mai girma sai su ce wa idh qala Ibrahim katin lokacin da Annabi Ibrahim Ibrahim wanda shi annabi Ibrahim malamai suka ce shine kakan annabawa na uku domin kaka na farko shi shine annabi Adam alaihi salam kamar da ubangiji ta ce ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam kowa dan Adam ma'ana ƴaƴa ne a gurin annabi Adam alaihi salam haka nan annabi Nuhu alaihi shi ne farkon manzani ubangiji ta ce waja'alna waja'alna fi dhurriyyatihi humul baqin kaga annabi Nuhu alaihi aikin ake nufi mun sanya a cikin zuri'arsa su ne waɗanda suke wanzazzu a bayan ƙasa sannan kuma ubangiji ta'ala ya sanya annabi ibrahim alayhi salam shi ma baban al'umma na duniya baban annabawa na uku kamar da Allah ce millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha kuna rasul da wannan dalili ake kiran shi kakan annabawa annabi ibrahim alayhi salam shi sa mu kuma ba mu karanta hadisi wanda na cikin sahih ibn hibban wanda manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je saman bakwai da ya je malaika jibril alaihi salam ya nemi a bude mai kofa da aka bude ƙofar kafin a bude sai shi malaika jibril da ya kwankwasa sai malaikan da yake gadin kofa ta daya ta sama sai ce man kai kaiwa sai ce jibril wa ma'aka waye tare da kai sai ka cewa muhammad da ya ce muhammad sai mala'ika ya ce hal ursila ilayhi shin an aika mai yazo kaje da ake security kenan duk da an sa malaika jibril ba zai zo da wani ba ba zai zo da wanda ba Allah ne ce ya zo ba amma saboda iya security na mala'iku sai aka ce shin an aika ya zo ne sai mala'ika jibril ce kwarai ko an aika ya zo ne ana buɗe ƙofar manzo Allah sallallahu san sai ce sai naga annabi Adam alaihi salam lafazin da annabi Adam ya amfani da shi wajen kiran manzo Allah ka san baban shi yana ganin shi sai yake cewa ni'mar rajul salih wal ibn salih ma dalla da mutumin kirki kuma da na da ya tafi sama ta biyu nan ma ya ga annabi yahya alayhi salam da shi da annabi isa alayhi salam dukan su su biyu kuma sai suka ce ni'mar rajulu salih wan nabiyyu salih annabi na kawai suka ce ba su ce dan sa ba haka nan da manzon Allah ya sama na uku ya da annabi yusuf alayhi salam shi ma ce ni'mar rajulu salih wan nabiyyu salih haka nan da ya tafi sama ta hudu ya haɗu da annabi idris alaihi salam shi ma ce ni'mar rajulu salih wan nabiyyu salih haka ne da ya tafi sama ta biyar ya haɗu da annabi harun alaihi salam shi ma ce ni'mar rajulu salih wan nabiyyu salih da ya je sama ta shida ya haɗu da annabi musa alaihi salam mala'ika jibril ya nuna mai ce wannan shine annabi Musa alaihi da suka gaisa sai ce ni'mar rajul salih wan nabiyyu salih yana zuwa sama ta bakwai sai ga annabi Ibrahim alaihi suna gaisawa da shi sai ce ni'mar rajul salih wal ibnu salih dana kwarai domin dan shi ne in ba ku manta ba annabi ibrahim alayhi salam ai ya roki Allah subhanahu wataala yace wato lokacin da ubangiji ta'ala yace id qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha ibrahim banihi sai annabi ibrahim yayi wasinci da wannan musuluncin zuwa ga 'ya'yan shi su 'ya'yansa annabi isma'il alayhi salam da annabi ishaq alayhi salam waɗannan annabawa guda biyu musamman babban su annabi Ismail alaihi salam wannan ta dalilin tsatsan shi ne aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga dai manzon Allah kakan kakan kakan shi shine annabi Isma'il alaihi salam bayan haka kuma wane ne kakan kakan nashi ko kakan nashi shine annabi Ibrahim alaihi salam malamai suka ce tazara tsakanin annabi Isma'il da Ishaq akwai tazara ta shekaru shekara 14 kafin aka haifa annabi Ishaq alaihi salam wanda shi annabi Isma'il alaihi salam sai dai shekara da talatin da bakwai a duniya kafin ya rasu wanda shi annabi ibrahim alaihi salam shi kuma sai da yi shekara 175 shi kuma annabi ishaq alaihi salam wanda shi kani ne a gurin isma'il alaihi salam shi kuma ya yi shekara 170 daidai hakanan annabi yaqub alayhi salam wanda shi jika ne a gurin annabi ibrahim alayhi salam shi kuma ya yi shekara 147 ina fatan kuna gane ba to waɗannan shekaru kenan da aka yi tsakanin waɗannan to ta wannan tsatsan aka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kakan shi shine annabi Ibrahim alaihi salam to shine ubangiji ta'ala yake labarta mana irin yadda kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim alaihi salam yake roƙon ubangiji ta'ala ce rabbi arini kayfa tuhyil mauta ya Allah ka nuna min yadda kake raye matattu nan kaga ya yace arini rawadin bil kasra da kasra ka nuna mun yadda ake raye ake raye matattu wannan kalma takan zo a cikin alkur'ani mai girma da kalma ta are ne amma idan ka bi qira'a ta ɗaya daga cikin makaranta alkur'ani mai girma susi an abi amr shi kuma yana ce arna duk inda ta a cikin alkur'ani mai girma wa arina arina allah sai ce arna allah jahadan sai sukun akan rawun shi sa imam shafi bai ke cewa wa abna wa abni sakin al-kasri dumyada wa fi safa kula wa akhfahuma qalun wa khifubun amirin fa umsi'uhu awsa bi wasa kama atala yake cewa wa abna wa abni duk inda suka zo cikin alqur'ani mai girma to shi susi an abi am sai sukun da ita wannan rawun arini ka nuna mun kaifa tuhyi al-mauta yadda kake raya matattu wannan shine tambayar da annabi Musa alaihi salam annabi Ibrahim alaihi salam ya ma ubangiji ta'ala qala sai Allah ce awalam tu'min shin baka yi imani bane wannan amsa da tambayar da Allah mai kenan shin baka yi imani bane qala sai ce bala a'a walakin liyaqma inna qalbi sai dan zuciyata ta samu nutsuwa ne malamai suka ce annabi Ibrahim alaihi salam ya roki Allah ya nuna mai yadda yake raye matattu ne ba wai dan bai yi imani ba sai dai laysal khabaru kal mu'ayana ganin abu da idanu ya fi kamar a baka labari duk abin da ka ganshi da idanunka za ka fi samun yaƙini a kan lalle abin nan kwame faruwa ne to shi sa Annabi ibrahim alaihissalam ya roƙi allah ya gani da idanunsa domin ya ce arini ka nuna mu malamai suka ce wannan basariya ne ruɓiya basariya ta gani da ido yake so allah ya nuna mai da wannan dalili malamai suka ce shi annabi ibrahim ya nemi ya gani da idanu don ya ƙara samun nutsuwa ba wai don bai yadda ba da wannan dalili malamai suka ce labari ko kuma ilimi ko wani abu makamancinsa a baka labarin shi ya dauki kashi uku akwai labarin da shi ilmul yaqin ilimi ne na yaqini akwai haqqul yaqin akwai kuma wato haqqi na yaqini akwai kuma ainul yaqin wato yaqini na idanu ilmul yaqin shine mutum a sanar da shi abu kuma ya samu yaqini akan wannan abin ya yarda da wannan abu ina fata kuna gane a zo a baka labarin cewa bakin kasuwa akwai abu kaza ilimi ne aka sanar da kai sai kuma kai yadda wannan shine ilmul yaqin ilimi ne yaƙin, ka samu akwai wannan abu haqqul yaqin kuma ne, a baka wani abu ka gaskanta wannan abu kamar da ubangiji ta ce thumma latarawunnaha aynal yaqin kaga za ku ganta aynal yaƙin da idanu sannan kuma na gaskiya kuma inna la lahuwa haqqul yaqin Lallai wannan shine gaskiya wacce ke ta yaƙini da idanu kowa na ganin ta amma idan ka ce ainul yaqin kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam ya nemi Allah madaukin saki ya nuna mai yadda yake halittar matattu yadda yake tayar da su to wannan malamin suka ce yana neman yaqini ne na ainul yaqin domin ya samu nutsuwa a gaban Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata wanda yana cikin musnadin imam ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ahqqu bishakki min ibrahim alaihi salam mu ne muka fi shakku akan annabi ibrahim alaihi salam malamai suka ce to me wannan hadisin yake ke? shin manzon Allah yana nuna cewa kenan mu shi da al'ummarsa mu muka fi shakku akan annabi ibrahim malamai suka ce ba haka abin yake ba Laukana Ibrahimu ibrahim shakkan da annabi ibrahim alayhi salam ya kasance mai shakku akan al'amarin tashin alkiyama da halittar da Allah madaukakin sarki yake yi to da mu ne ya kamata a ce mun fi kowa cancanta mu ba da shakku saboda shi baban kakanni ne wato kakan kaka ne na wato na annabawa bai dace a ce yayi shakku ba da a ce zai shakku to da mu ne zani to balantana mu ma din ma bane ba shi ma din bai yi ba da ma za a samu to da mu zani mu ma din ba mai ba shi ma bai yi ba ina fatan kuna ganewa wannan shine ma'anar wannan hadisin amma wanda bai san larabci ba ko wanda watakila bai fahimci abin da ake nufi ba dan jin larabcin sa da yake in ya dauka zai iya cewa to annabi ba za mu ayyaye shaku kenan ko ba haka abin yake haka nan akwai hadisi ya tabbata cikin musnad Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yake baiwa sahabbai labari yace laula bitu fi da na zauna a cikin kurkuku kama labita Yusuf kamar yadda annabi yusuf alaihi salam ya zauna la'ajabtu da'i ai da na amsa ma wannan mai kiran da yazo yace annabi yusuf ya fita a cikin kurkuku shi kuma yace a ah, irji ila rabbika fas'alhu ma balu niswati allati qata'na aydiyahun kaga anan yace ya koma shi ba yanzu lokacin fita a cikin kurkuku bai mai batuna saboda me sai an je an ba da labarin waɗannan matan da suka yake hannunsu kaga anan malamai suka ce manzon Allah ya faɗi wannan magana ne imanin manzon Allah ai yafi na annabi su alaihi salam to ya za a yi a zo a ce manzan Allah ya ce laula bitu fi sijni inda ni na zauna a cikin kurkuku yana nuna cewa tawazu ne da kaskantar da kai ibn manzan Allah ina fatan kuna ganewa don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kankan da kanshi wanda baya son a ce wai a fifita shi a ce wai wani ya fi wani saboda tawahu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da wannan dalili annabi Ibrahim alaihi salam shi da ya ce ma Allah arini kaifa tuhyi mauta ka nuna min yadda kake raye matattu malamai suka ce wannan kissa tana tabbatar ma da al'umma cewa fa lallai alama ta tashin alkiyama da irin wannan kissoshi da ake bayarwa to lallai tabbas za ta zo kenan tunda Allah yana nuna mana samfoti ga yadda yake yi to ka gane fa lallai ya fi sauki Allah ya dawo da mu a filin alkiyama a cikin lokaci kankani malamai suka ce daga cikin alamu waɗannan ayoyi suna daga cikin alamun da Allah ke nuna mana alamun tashin alkiyama fa abu ne wanda yake mai yiwuwa daga cikin dalilai annabi Isa alayhi salam ubangiji ta'ala ce wa rasulan ila bani Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr fa anfukhu bi fayakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akma wal abras wa yuhyi al-mauta bi idnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tattakhiduna fi buyutikum inna fi dhalika ayatin lakum in kuntum mu'minin anan annabi isa alayhi salam Allah ya madaukin sarki ya ce yakan cura kasa laka idan ya cura ta sai ya sake ta kuma sai ta tashi ta zama tsuntsu fa yakunu tsayran bi idnillah a wata kira fa ko fa yakunu tsayran bi idnillah sai kuma tsuntsu da ikon Allah sai tashi da fuka da ana ganin shi kaga yana cewa kenan duka wannan samfoti Allah yake nuna muku cewa fa kiyama nan za ta yi haka nan mutanen nan da suka zauna a cikin kogo ubangiji Allah ya kuma ba'athnahum lin'alama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada duka mun yi wannan mun tayar da su ne da mun kuka na fada amari mai yiwa ne haka nan yadda Allah ke saukar da ruwan sama ruwan sama yake zuba a cikin ƙasa sannan kuma ƙasan nan ta fitar da shuka a wayi gari kuma wannan shuka babu ita wannan ma alama ce tashin alkiyama wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadhalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun ubangiji ta'ala ce wa huwa alladhi yursilu shine yake aika iska bushran bayne da rahmati suna masu bishara gaba ga Allah subhanahu wataala da rahmar Allah iska da kake gani tana zuwa hatta idza aqallat sahaban har sai idan girgije ya kullu ya dauki wannan girgijen sai kaga suqnahu ila baladin mayyitin sai mu zubar da wannan ruwan a wani gari wanda yake matacce wannan ruwan idan ya zuba a cikin wani gari matacce sai Allah madaukin sake ce fa ahyayna bihi sai mu rayar da wannan garin da wannan ruwan sai Allah karshe ce kazalika nukhrijul mauta haka ne muke iya fitar da matattu la'allakum tadhakkarun dan ku asu ku gane zamu iya insha Allah duka waɗannan kaga dalilai ne da Allah subhanahu wataala yake nuna muku hatta baccin da kuke yi wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari thumma yab'athukum fihi liyaqda ajalan musamma wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl shine wanda yake daukan rayuwarku da dare ashe kenan idan mutum yayi bacci ashe kan mutuwa yi shi sa wani daga nan sai ka ji ya zarci kada Allah nuna mana irin wannan <laughs> wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari kuma yub'athukum fihi li qada'atin musamma shi sa a cikin Allahu yatawaffa al anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al maut wa yursil al ukhra ila ajal musamma inna fi dhalika al ayati liqawmin yatafakkarun dukkan ga ina nuna muku cewa baccin da mutum yake alama ce ta mutuwa sai a dauke ran naka shi sa hadisi ya tabbata sun sahih ibn hibban alaihi wasallam yake cewa idan mutum yana bacci ran shi wani lokaci yakan tafi yayi mafarki da wani wanda ya mutu sai su tattauna ran idan aka gama tattaunawan sai ran wanda ya mutun nan sai yi kokari zai shiga cikin kabari ya koma cikin jikinsa sai mala'iku sai su rike shi shi kuma wannan da yake baccin nan mala'iku sai rike ran nashi yana nan yana yawo yana ta tattauna ana hira da shi a duniya kuma a yana bacci karshe shi Allah ya dawo da ran nashi dawo cikin jikinsa idan wa'adi ya kare kuma sai a ce mala'iku ku rike ya ci gaba da tafiya haka ina fatan kuna ganewa to duka waɗannan alamu ne yadda ake rayawa kuma ake kashewa to annabi ibrahim alayhi salam ya ce abdi kayfa tuhil mauta ka nuna mai da kake raya matattu qala fi Allah ce tu'min shin baka imani bane qala bala yace a kan yace bala wannan kalma ta bala ka'idar larabci harfun ne ya'ti bi jawabin nafi yana zuwa ne idan an kore zance sai a ce bala idan aka ce alaysa haza muhammad shin wannan ba muhammad bane idan ka ce na'am kuskure ka faɗa kenan sai ka ce bala duk inda kan an ce alaisa to bala ya kamata ka ce karka ɗauka wani bala ko ɗan agajinmu da muke da bala ake cewa in ka ce bala to za a ɗauka nan gunku ne amma in ka ce bala kun je da ka faɗa bala ku sai a ɗauka iya eh, abin da ake nufi ina faɗin kuna ba, to wannan kalma ta bala da mutum zai faɗa an mu kuma ta ba ubangiji ta ala ga mu mala'iku alastu bi rabbikum sai suka ce mi qalu bala sai suka ce bala don me tabbatar inda sun ce na'am malamai sun ce da kafaru da sun kafarta mala'iku amma sai suka ce bala hakanan idan kuma aka ce hal harfin istifham to ita wannan tambaya ake amsa ta na'am ake bukata fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am kaga magana ta kai wannan shine kaidar larabci ubangiji ta'ala yake cewa walakin li yatma inna qalbi sai dan zuciyata ta samu nutsuwa Malamin suka ce kaga annabi annabi Ibrahim ya fito da asalin zancen abin da ya sanya ya faɗa haka ya faɗa ne li yatma inna qalbi dan zuciyata ta samu nutsuwa Malamin suka ce wannan yana nuna kenan ashe imani yazidu wa yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa kenan Tun da ya ce li yaqma inna qalbi idan ya gani imani shi zai samu nutsuwa ya karu ko zai karu ba tunda ya nuna zai karu to ya nuna imani na karuwa kenan idan ka duba cikin alqur'ani mai girma gurare da dama Allah madaukin saki ya nuna mana cewa imani na karuwa إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا على ربهم يتوكلون sannan huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما كذا دباب أبن يجي قال مسي إيمانا وتسليما إيمان لكم يكميك أو يقال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كذا دكنا ينامنا مكا كاروين إيماني wannan bittifaqin ulama ulama'ul hadith sun tafi akan cewa imani yazid wa yanqus amma banda asha'ira asha'ira sun tafi cewa imani babu wani karuwa da yake har imam abu hanifa shi ma ya tafi wannan dan bangaren nasu yana ganin cewa imani baya karuwa ko baya raguwa amma malamai sun mai rudugu aka sun ce a ai ga dalilai cin alqur'ani idan aka ce ga hujja cin alqur'ani ai babu abin da ake bukata hmm. sannan bayan wannan malamai suka ce imani yana karuwa kuma yana zuwa fi taimiyyatin ko kamiyatin wa kaifiyya kamiyyati shine kam yaya yadda mutum ya kasance yake yawaita ibadinsa wata wannan yana yin tasbihi guda goma goma a rana wannan kuma yana yin guda ɗari da wanda yake yin ɗari da wanda yake yin goma wanne falada kenan wanda yake yin ɗari wannan shine kamiyya wajen yawansa kaifiyya kuma yadda mutum yake yi wannan yana yin sallah idan yayi sallah cikin dare yana yin raka'a goma sha ɗaya yana yin su da nutsuwa da karatun alkur'ani mai yawa wancan kuma yana yin sallah ne yayi raka'a ashirin idan ya raka ashirin ɗin nan gaba ɗaya babu nutsuwa a ciki wanne ne ya fi girman lada a gurin Allah wanda ya yi kaɗan amma kuma ya kyautata lada a gurin Allah ina fatan kuna ganewa to wannan ya nuna cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa da wannan dalili malamai suka ce to mutane a duniya shi kashi uku ne kenan akwai sabiquna ila alkhairat akwai waɗanda suke hanzari zuwa ga aikin alheri sannan akwai almuqtasi akwai mai tsakatsaki akwai kuma zalimun li nafsi wanda ke zaluntan kanshi amma wannan kalma walakin li yaqma inna qalbi malami suka ce iya daga cikin waɗanda su sabiquna ila alkhairat domin me ya faɗi haka ne domin imani ya ƙara karuwa a zuciyarsa duk da yake shi annabi ne na Allah shine ce walakin li yaqma inna qalbi sai ubangiji ta'ala ce fa khudh arba'atan min at ka dauki hudu daga cikin tsuntsaye malamai suka ce arba'atan min at-tayyib dinnan fasuhunna ilayka ka yayyanka su zuwa gare ka bi dhammi sadi wa quri bi kasriha ana karanta da dhamma akan sadun fasurhunna ko kuma fasirhunna wannan qira'a ce ta hamza da shi da kisa'i suna cewa fasirhunna amma sauran makaranta alqur'ani da girma suna cewa fasurhunna sadun din bi dhamma ina fatan kuna ba. idan ka ce fasirhunna qira'a ce ta hamza da shi da kisa'i shi sa imam shafi'i ke cewa wa bil wasl qala alam ma'al jazm shafi'un wa bil wasl wa bil wasl qala ya'lam ma'al jazmi shafi'un fasruhunna dhammu as-sad bil kasri fussila yake ce fasruhunna ka karanta shi da kasara bisadi fusila shine imamu hamza da shi da kisa'i hamza kuma kun san shi iya dalibai guda biyu da khalad da khallad shi kuma kisa'i iya da durin kisa'i kuma yana da abul harith waɗannan su ne makaranta alqur'ani waɗanda su hudu suke cewa gunna. sauran kuma suna cewa gunna ilaika ka daddaka su zuwa gare ka idan ka daddaka su zuwa gare ka thumma thumma ala kulli jabalin sanan ka sanya a kowane dutse min jibali ardika daga cikin duwatsun da suke cikin garinka min hunna juz'an daga cikin suka sanya yanki yanki sun ya yati na kasaya sannan ka kira su kuma za su zo maka suna cikin gaggawa ka gani Allah madaukin saki ya ce idan ya gama jaddaka su ya zai sai ya dauki curi curi sai ya sanya akan dutse ina fatan kuna ganewa juz'an a wannan qira'a kenan amma qira'a ta shu'uba sai ce juzu'an duk inda kalmar juz'u ta zo cikin alqur'ani mai girma maimakon ya ce juz da sukun sai ce juzu'an ina ba ta suna ganiya shi yasa ce wa juz'an wa juz'an masu thumma ya yace wa juz'an wa juz'un wannan kalmomi idan sun zo yana karanta su ne da sukun shine imamu shu'ba shu'ba kuma ɗalibi ne a gurin wato a gurin asim asim iya da dalibai guda biyu yau san an san asim hafsu shine dalibin sa to shu'ba shi ma dalibin ne su biyu suke tare to shi shu'ba din wanda abokin karatun hafsu ne shine ke cewa juz'an su kuma sauran makaranta alqur'ani mai girma suna cewa juz'an da sukun ina ba da kuna ba. shine ubangiji ta'ala ce to idan ka sanya su sun mad'uhunna sannan ka kira su ilaika zuwa gare ka yati naka sa'ya za su zo maka sa'yan suna sauri shine sari'an za su zo suna cikin sauri malamin suka ce sa'yan din nan masdarun ne yazo mahzuf masdar ne mahzuf in an ce masdar asalin sunan abu kenan sa'ayan ashin asalin sunan sa'a ya sa’a to sai aka zo da shi a gurin sa'ayan malamin suka ce ma’azuf ne amma abin da ake nufi yas'aina sa'ayan za su zo maka suna tafiya kuma suna cikin hanzari ina ba da kuna ganewa amma idan ka dauke shi a matsayin masdar ne hal malamin suka ce ya? naka sa'aya ya? ay yatinaka sa'iyatin za su zo maka suna masu tafiya su sun tsaya ina fata kun gane to ubangiji ta'ala ya ce wa'lam ka sani annallaha azizun hakim lallai Allah mai girma da dauka azizun mabwayi ne hakimin ko mai hikima ne azizun ma'ana la yu'jizuhu shay babu abin da zai gagar Allah subhanahu wataala hakimin ko mai hikima ne fi sun'ihi a cikin ayyukansa da yake yi fa akhadha tawusan wa nasran wa ghuraban wa dikan inji da yake cewa ya dauki wato nau'uka kamar na wato tawus wanda yake wato mai irin gashin nan mai kyau da ake kiran shi wato mai kyawun jiki wa nasran da nau'i na tsuntsu wa da hankaka wa dikan da kuma zakara duka waɗannan in ji malaman tafsiri ne wannan su ne abubuwan da ya ɗauka amma magana mafi inganci ba wanda ya faɗi waɗannan abubuwa kai dai kawai ka yi imani cewa Allah ya ce ya ɗauki waɗansu nau'i na tsuntsaye kawai ya daddaka su magana cewa tsuntsu kaza ne Abdullahi bin Abbas ya ce hadda albarnu wal hamama da tattabara kaga malam shi bai faɗi tattabar ba nan ba amma shi ibn abbas ya faɗi cewa haddata tabara amma malamin suka ce duka waɗannan zantuttuka ne na malaman tafsiri magana mafi inganci ka yi imani dai annabi ibrahim alayhi salam an ce mai ya ɗauki waɗansu tsaye kuma ya daddaka su idan ya daddaka su ya tura su sannan kuma sai ya sake su za su zo mai suna masu gaggawa kowane ɗaya daga cikinsu zai taho inda ka san kamar ba a niƙa shi ba gashi kuma an nika shi ba, amma kuma sai ya taho kamar ba a nika shi ba shine ubangiji ta Allah ya ce wa'alam ka sani anna Allah Allah azizun mabwayi ne duk abin da so zai iya zai yi hakimun ne hikima ne malamai suka ce hikima ta Allah subhanahu wataala hikima ce guda biyu akwai al shar'i sannan kuma akwai al kauni al shar'i hukunci na Allah da yake hukunta abubuwa a gidan duniya zalika hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim wannan shine hukuncin Allah wanda yake muku hukunci hukunci na shari'a duk mutumin da ya bi hukuncin Allah ya bi abin da Allah yake so sannan akwai kuma al-hukmul kauni hukunci wanda yake na kasancewa ne kamar yadda ɗaya daga cikin ayyan annabi Yusuf alaihi ɗaya daga cikin ayyan annabi Yusuf yake cewa falan abraha al-ardh hatta ya'zana li abi aw yahkum Allah li kaga anan bazan ban gurin nan ba har sai hatta ya'zana li abi sai babana ya min izini aw yahkum Allah li ko Allah ya mu hukunci da cewa in je in yi wani abu kaga hukuncin Allah ba wani shari'a bane anan hukuncin Allah na shari'a shine ka je ka yi sallah ka yi zaka hukuncin Allah kuma na kasancewa Allah ya ga dama ne ya yi kaga kanan dan dogo kana da dan fadi kana da hanci kana da dan kunnuwa fala fala wannan hukunci ne na Allah ina fatan kun gane to wannan daga cikin hukuncin Allah kenan malamai suka ce wannan kalma ta hakim ma'khuzatun min al-hikma an samu ta ne daga hikima shi sa ibn al-qayyim al-jawziya yake cewa wannan kalma tana da ma'ana guda biyu akwai ilmiya akwai amaliya akwai wanda take ta ilimi ne shine al-ibtila'u ala bawatin al-ashiya leka abubuwa da suke koye ba a san su ba to Allah shi ya san waɗannan haka nan amaliya a aikace ubangiji ta'ala yana ajje abubuwa ne a inda suka dace saboda hikima irin tashi babu wanda ya sai iya tambayan Allah to dan me ya sanya yayi kaza dan me ya ce annabi Ibrahim alaihi salam ya dauki irin waɗannan tsuntsaye ya daddaka sai irin waɗannan abubuwa to ku sani wannan daga cikin hikima ce ta Allah shi kadai ya bamba kansa sani amma malamai suka ce iya daga cikin hikima ta Allah ya nuna muku fa irin wannan abin da annabi ibrahim ya yi ya nuna muku cewa fa lalle abu ne mai sauki Allah ya dawo da ku a filin kiyama wannan abu ne mai sauki dan haka duk wanda ya ji wannan kisa ya san automatic akwai ranar da zai tsaya gashi ga Allah a filin kiyama babu wani ta babu kai Allah matsakin sake gafarta mana sai Allah shi ne مثل ينفقون أموالهم في سبيل الله في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله داعب لمن يشاء والله واسع عليم mala yace anan kuma innahu ta'ala qad amara almu'minin sannan ubangiji ta'ala ya umarci mu'minai bil infaqi fi sabilillah da ce da dukiya domin addinin Allah da anna istimrar at-takhaluf saboda ci gaban sabani wa taqatul da kisa din baina fariqil mu'minin tsakanin bangaren mu'minai wa fariqil kufar da kuma bangare na kafirai amrun qad qadahu Allah al'amari ne wanda Allah ya hukunta wa aradahu kuma ya nufi hakan fa bayyana fi ma ya yati sai Allah ya bayanin abin da yake cewa jazaa'un man anfaqa malahu fi sabilillah sakamakon wanda ya ce da dukiyarsa fi sabilillah sai Allah ce matsalul ladina yunfiqun misalin waɗanda suke ce da dukiyarsu amwalahum dukiyarsu fi sabilillah dan hanyar Allah wa na ai ta'ati dar Allah kamar sani habba kamar kwaya ce ambatat sab'a sanabil wacce ta fitar da sab'a sanabil zangarniya guda bakai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace kowace zangarniya akwai mi'atu habba akwai kwaya guda ɗari wallahu yudha'ifu liman yasha ubangiji ta'ala yana lillinkawa wanda yaso wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala wasi'un mayyaloci ne alim ko masani wannan shine siffar waɗanda suke ce da dukiyarsu su domin addinin Allah shi yasa nan Allah ce masalul ladina misalin waɗanda yunfiquna amwalahum suke ce da dukiyarsu su kaga nan Allah ya zo da masal malamai suka ce al masalu wal mathilu wal masalu wash shabihu wan nadhir kulluhu bi ma'na wahid duka waɗannan kalmomi ma'anansu ɗaya suke nufi in ka ce masal misali kana kamar manta wani abu da wani abu ne to misalin waɗanda suke ce da dukiyansu in ji ubangiji ta'ala sai Allah siffanta su da kamar wato shuka shukar da za a shuka ta ƙwaya ɗaya amma kuma sai ta fitar da zangarniya guda ɗari bakwai daga ɗari bakwai sai ta kuma ƙwaya guda ɗari malamai suka ce wannan misali ne da Allah yake bugawa don mutane abin da suka fi sani da shi kenan ina fata kuna ganewa abin da mutum ya fi sanin shi kenan ya shuka abu abu ya fito da shi to tunda ya fi sanin wannan to magana ta kare sai a ce mai ya je ya shuka din malamai kamar ibn kathir yake cewa hadha ablagu fil nufus wannan ya fi kasancewa kaiwa a cikin zuciyar dan adam abin da ya saba da shi ne shuka a buga mai misali da shi domin zai fi nutsuwa da wannan abu to ubangiji ta'ala yake cewa masalul ladina yunfiquna misalin waɗanda suke ce da dukiyarsu malamai suka ce misal kamar da ɗaya daga cikin malaman tafsiri a cikin ruhul ma'ani imam al-alusi yake cewa masal din a cikin alqur'ani duk inda ka gani misalin yudlabu lil kashfi bayan bayani ne ake buga shi lilkashi idan a yaye maka wani zance wal bayan kuma a maka karin bayani domin kalma ta almasal tana zuwa cikin alkur'ani mai girma kamar guda uku wasu malamai ce tana zuwa a matsayin ashaba kamar mantawa ake ina fatan kun gane sannan tana zuwa a matsayin asifa siffar wani abu kuma da Allah ce masalul jannati allati wu'ida lil muttaqin tana zuwa a matsayin hal hali مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أي حالهم كمثل الذي استوقد نارا haka irin waɗannan abubuwa suke zuwa cikin alƙur'ani mai girma daban-daban shi sa malaman tafsiri masu bincike suke cewa to ai al a cikin alƙur'ani mai girma iya zuwa nau'i uku akwai nau'i na farko da yake zuwa cikin alƙur'ani mai girma shi wannan al-musarraha aw qiyasiyya garau kai ko yana ganin shi ya gane misali ake nufi kamar da ubangiji ta'ala yake cewa masalul jannati allati wu'ida al kamar da Allah madaukin sarki ya ce yake cewa au au ka zulmatin fi bahrin lujji yaghshahu mud kaga duk wannan misali ake bugawa sannan akwai misali kuma wanda yake shi misali ne alkamina wanda yake koyayye ba kowa yake iya ganewa ba kamar da ubangiji ta Allah ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama wannan misali ake bugawa amma idan mutum bai lura da kyau ba zai gane ba ina ina fata kuna gane to duka irin waɗannan suna ga cikin misalai da suke cin alkur'ani mai girma to anan Allah ya buga mana misali da wanda yake ce da dukiyarsa inji ubangiji ta Allah ce kamar sali habba kamar kwaya ce ambatat sab'a sanabil ta fitar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a kowace zangarniya akwai ne habba akwai kwaya guda ɗari Malamin suka ce wannan yana nuna matukar yadda bayan Allah ya kamata su dinga ce da dukiyarsu kenan domin yana nuna maka cewa kenan idan mutum ya ce da abu guda daya Allah zai lullun mai ya kai guda ɗari nawa daga ɗari bakwai sai koma guda nawa guda ɗari tunda ya ce guda ɗari fi kullin sumbulatin mi'atu habba a cikin kowane zangarniya guda daya akwai kwaya nawa guda ɗari sannan Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lullunka wanda ya so a nan gurin ka gani nuna cewa kenan duk mutumin da ya ce da abu guda ɗaya Allah zai bashi guda ɗari bakwai Hadizai sun tabbata akan wannan hadisi ya zo cikin sahih bukhari hadisin abu hurayra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ce da dukiyarsa fi sabilillahi to Allah madaukin saki zai linka mai wannan abun min alhasanati ila alasharati ila 700 dhifi za a ninka mai har zuwa linki 700 wani mutum shi ma ya zo hadithin ya tabbata cikin sahih muslim ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga raƙumi na nan na ba da ita fi sabilillah sai manzon Allah ce laka biha yawmal qiyamati naqatun mahqumatun ila 700 dhifin ran tashi alƙiyama za a baka raƙuma guda 700 kuma guda ɗaya ya bayar ya ce fi sabila sai manzo Allah ce to ka je ran tashin kiyama za a baka guda 700 kaga yana cewa kenan falalar mutum ya ce da dukiyarsa dan me dan addinin Allah sannan hadisi ya sake tabbata cikin sahih bukhari manzo Allah sasa alaihi wasallam man tasaddaqa bi adli tamratin duk mutumin da ya sadaka da irin kwaya ɗaya ta dabino to ya sani cewa wannan abin da ya bayar din nan Allah madaukin saki domin yana karfan abu ne wanda yake mai kyau la yaqbalu illa tayyiban tunda Allah madaukin saki mai kyau ya karfa to Allah madaukin saki yurabbi li sahibihi zai dinga lillin kama wannan mai abin nan kama yurabbi sahibahu faluwahu kama yadda mutum yake ka kuɗin shi ya dano hatta ya kuna mithla aljabal har ya koma kamar katin dutsen duniya wannan yana nuna cewa kenan duk inda mutum ya kyautar da wani abu nashi to Allah zai ka maka wannan aya tana kwadaitar da al'umma su dinga yin sadaka kowa duk abin da ka san zaka iya bayarwa ka iya bayarwa fi sabilillah domin Allah ya taimake ka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alheri a gurin dan adam shine an yut'ima ta'am ya ciyar da abinci mafi alheri ga dan adam kenan ka ciyar da abinci wanda ba su da shi ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi ingantacce cikin sahih muslim wani mutum ya zo gurin shi yace ya rasulullah ni baban da abinci a gidana sai manzon Allah ya dauko mai kusan rabin abincin da manzon Allah ke da shi a gidansa rabin kusan kwano kwano guda guda 30 manzon Allah ya dauko ya bashi da mutumin manzon Allah ya bashi ya tafi gida mutumin nan ya dinga cin abincin nan ya dinga cin abincin nan malamai suka ce abincin nan ya dau shekaru bai kare ba da kanshi ya dawo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata ran sai ce kai wani irin abinci ne wannan yake karewa sai ce kai mu auna shi mana ana aunawa ko sai kare kawai sai zo sai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce laulau laula kiltum la aqama bikum da ba ku auna shi ba da ya na da ku har abadan abada hadisin ya sake tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim aisha ma take cewa manzon Allah ya rasu ya batta da dan wani kwano na alkama ba su da yawa a gidan kullun ci take kullun ci take tace sai wata ran kai tace kai wannan abinci ya ki karewa baran auna shi in gade kwano nawa tana auna sai tace sai kai tace kai cuna ina ma ban auna shi ba wannan iya daga cikin albarka da manzon Allah yake roƙa musu kaga kenan idan mutum ya dauki abu ya bayar Allah zai bashi haka nan hadithi cikin sahih bukhari da sahih muslim jabir bin abdullah lokacin da aka je aka je Handa. ana tona rami sai ya ga Manzan, Allah cikin shi ya dan kware ya dare alamar yunwa sai ya tafi gida ce matata kina da abinci sai ta ce ba ta da komai to sai ya ta ce ai sai dan abincinmu dan kaɗan da muke da shi sai ya ce to ki haɗa ma manzan Allah shi dan wasu jama'a wanda ba su wuce mutum goma ba zai zo ya ci sai ya zo ya samu manzan Allah mai raɗa a kunci ya rasulullah inna mar'ati qad sana'a bika ta'aman matata ta dan maka wani abinci wanda bai wuce dan mutum goma ba ka dan to kai da su sai na buka sai a zuwa shi. ci sai manzo Allah ya ce to masha Allah masha sai manzo Allah ya kalla ya ce ya jama'a inna jabiran qad sana'a bina ta'aman inna jabiran qad sana'a biha su'lan fa hayhala bikum jabir ya dan hada mana wani dan sauran abinci ku taho mu dadi sai ce amma ka je ka gaya mata ka kar a kuskura fara dafa abincin aiko mai sai na zo ana zuwa kai sai manzo Allah kalla abincin sai mai yi tofi a cikin mai addu'a yana tafi sai aji sai ce aje a dafa kaga yanzu wani ne yazo ya tofi ai ba za ka ci ba amma to kun manzon Allah tofi ne na alheri tofi ne wanda yake na albarka tofi ne wanda yake sahabbai idan sun gani wawawa suke domin su mulka a jikinsu. su ai ko ni ne sai na ga ka da su ba saboda alheri ne amma wani ne ya kawo da gudu zan fita ba ji ba lokacin da manzon Allah ka sani yayi wannan tofi shikenan aka je aka dafa wannan abincin mutum dubu uku ne baska zo wannan mutum dubu uku nan da suka zo aka fara cin abincin nan aka fara cin abincin nan sai da mutum dubu uku nan in ji shi jabir da kansa yake cewa simu billahi la akalu min awalihim ila akhirih na nan idan Allah dai da suka ci abincin nan gaba ɗayan su kowa sai da ya kare kai karshe muka dauki abincin muka ce a dinga rarraba ma mutanen unguwa aka dinga rarrabawa bai kare muka ce to ina zamu da wannan abincin wannan ya nuna maka su bayan Allah na kwarai idan sun yi abu to sai Allah ya masu ta goma shi akan irin aikin da suka yi to kaga ya nuna maka mutum ya dinga aikin alheri kar ka tsaya guri daya Usman bin Affan ya zo wani lokaci ya sanya an kawo mai abinci daga ƙasar sham raƙuma dubu ɗaya suka kawo da abinci ana tsananin yin a cikin garin madina sabai suka zo suka samu sa'id na abubakar suka ce kafa ka duba halin da muke ciki babu abinci gari yunwa ya yi ruwan sama bai sauka ba to ya zane sai sa'id na umar ya ce a in ji abubakar ya ce ku tafi allah maɗaukin saki zai kawo muku mafita suna tafiya kawai sai ga wannan raƙuma an kawo su an zo sun tsaya kofar gidan sa'id na usman ana zuwa eh, manyan yan kasuwa sai suka zo yan kasuwa suna zuwa suka ce ka siyar mana mana sai na usman sai ce to nau za ku bani riba sai suka ce a dirhamu dirhamai kowane dirhami ɗaya za mu ƙara maka dirhami ɗaya kaga riba dirhami ɗaya kenan sai ya ce o uqitu akthara min zalik ai an bani sama da haka suka ce ah to shi kenan mun baka kowane dirhami guda ɗaya an baka khamsatu dirahim dirhami guda biyar sai ya ce o uqitu akthara min zalik an bani sama da haka suka ce ah duk cikin garin madina babu wani ɗan kasuwa fiye da mu babu wanda zai baka sama da abin da muka baka mu baka riba har guda har naira naira hudu akan kowane naira ɗaya kamar jirhani ɗaya da ka bayar mu ba mu yadda ba buɗan bakin sa'idna usman sai yake cewa shin za ku iya bani kowane jirhani ɗaya da na so kayan nan ku bani kai jirhani goma sai suka ce a ah, sai ce to inna Allah a'tani bi kulli dirhamin ashara Allah ya bani kowane dirhami guda ɗaya akwai guda goma sai ce to daga yau tunda ba za ku iya bani ba ku saurara ku ji inni ushhidullah ina shaida ma Allah anna hadhihi anna hadhihi almata allati hamalatha al'ib wannan kayan da kuke gani waɗanda waɗannan raƙuma suka iko su gaba na ba da shi sadaqatan lil fuqara'i wal masakin talakawa gaba da haka aka dinga ji gida gida ana raba masa abincin saboda ya samu lada a wurin Allah amma kai wani ya zo ya baka kuɗi ya ce alaji ga wannan ko kuma aka maka Allah ga wannan kashi gida ka ja ko ba kana leka ka wani ganka su bayan Allah na kware kokari suke su raba domin su ma su samu lada a wurin Allah to shi ne ubangiji ta'ala yake cewa masalul ladina yunfiquna amwalu fi sabilillahi kamathal habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba sai Allah ce wallahu yudha'ifu liman sha. Allah yana lillin kama wanda yaso wanda yaso sai Allah linka mai sama da ma ɗari bakwai ɗin. wannan yana daga gurin Allah hmm. domin shi Allah yake lillin kama mutum abin da so kuma a lokacin da ya so. in ba ku ga lokacin da sayyidina Abubakar sayyidina Umar lokacin da manzon Allah yake bada labari manzon Allah yake cewa idan kiyama ta tsaya Allah ya bashi mutum dubu saba'in wanda za su shiga gidan aljanna babu hisabi wannan mutum dubu saba'in ɗin ayin ka aka ce dubu saba'in wani idan ya tuna zamanin manzan Allah kawai da ɗan zamanin su tabi'ai da ɗan tabauta ne zai ce ai magana ta ƙari to sai manzon sayyidina umar sai ce fa hallasta zittahu ina ma ka nemi Allah ya kara maka 70 dubu 70 ina ai kamar sai kadan sai manzon Allah ce istazittuhu na nemi ya kara kuma fa zada ya kara mun ma'a kulli rajulin 70 alfa Kowani dubu 70 din nan a cikin dubu 70 din nan kowani dubu daya akwai dubu 70 akan shi kaga dubu 70 kan sun dubu 70 Kowani mutum daya mutum daya akwai dubu 70 da ya faɗa sai sayyidina Umar sai ce fa hal lastazittahu ina ma ka nemi Allah ya ƙara sai manzo Allah ce ai istazittu na nemi ya ƙara fa zadani kuma ya ƙara mu sai ya ce ya ya ƙara maka sai ya ce yayi haka kawai duk inda kawai na taba shi kenan ka gano in Allah da muna ciki kenan amma ba da dan cuwa cuwa ba zai shiga ba ubangiji ta'ala ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillin kama wanda ya so wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne ai fadlahu fadlansa alim kuma mai ilimi ne ilimin Allah ya yalwaci dukkan komai shi sa imamu ibn al-qayyim al cewa wa huwa al-alim ahata ilman billadhi fil kawn min sirrin wa min i'lani wa bi kulli shay'in ilmuhu subhanahu wa huwa al-muhit wa laysa dhali bisyan wa kadhalika ya'lamu ma yakunu gadan wa ma qad yakunu fi fi mawjudi al-an yake cewa al-alim shine Allah ya san abin da yake baya can ya san abin da yake karshe ya san abin da yake tsakiya ya san abin da zai faru a kodayaushe ma a gidan duniya abin da zai faru a lahira duka ya sani wannan siffa ce ta Allah wallahu wasi'un alim Allah mai mabaci ne alim kuma wanda yake mai ilimi ne akwai sanar da neman taimako da akwai wani bawan Allah ko da Allah matsakin sarki ya jarabe shi yana zaune sai gini ya fito mai gaba daya kusan ya faffasa mai shi ne aka ce wani ita ala ce wallahu ba fi sai Allah ce mai adalan ba الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذيا ما أنفقوا منه ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ubangiji ta'ala yake cewa su mutanen kirkin nan wanda Allah zai lillinka musu shine alladina yunfikuna amwalahum sune waɗanda suke ce da dukiyarsu fi sabilillahi domin addinin Allah thumma la yutbi'una sanan ba sa bibiyan wannan kyautar da suka yi ma anfaqu abin da suka ciyar mannan da gori ai alal munfiki alaihi ga wanda suka ciyar ma dinnan bi qaulihim masalan kaman da zancen su ce qad ahsantu haqiqa na kyautata wa anfaqtu kaza na ciyar da kaza to ba sa yin wannan wala sa'annan kuma ba sa cutarwa ma'ana cutarwa su dinga ambatan cewa ai sun maka kaza wato yu'zi bihi almuslimin wanda za su dinga cutar da musulmi da shi ubangiji ta'ala ce lahum ajruhum waɗannan mutanen kirki ladan su yana gurin Allah madaukin sarki inda rabbihim abun ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun kun babu bakin ciki a gare su Allah madaukin sarki sanya mana daga cikin su ubangiji ta'ala yake cewa waɗannan mutanen kirki su ne waɗanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah domin addinin Allah idan ka dan ce fi sabilillah malamai suka ce yana nuna ikhlasi dan Allah ake yin sa duk abin da ka dace ce fi sabilillah malami suke ce ya dauki ma'ana guda biyu me yasa aka ce fi sabilillah ai saboda Allah shine ya ce a dinga ajiye wannan dukiyar domin shi magana ta biyu kuma malami suka ce ai ita sadakar da za a bayar musalatun ilai za ta sadu da Allah ne idan aka bayar shi yasa ubangiji ta Allah ce fi sabilillah domin hanyar Allah duk mutumin da ya bayar ya nuna yayi dan Allah ne duk mutumin da kuma bai bayar ba ko kuma ya bayar domin a ce yayi bai bayar fi sabilillah ba kenan domin fi sabilillah malami suka ce ikhlasi ake nufi ka yi don Allah ba wai don ka yi a ce wai ka yi ka iya ba ko don a ce aiwa ne mai kyauta ne wannan iya nuna ikhlasi a dukkan mu'amala da muke yake da kullum Abin mamaki ibn jauzi ya ambaci wata kissa a cikin talbisu iblis wani mutum ne ya zo ya samu ana bauta wata bishiya ba don Allah ba da ya ga ana bauta wannan bishiya kawai mutumin nan sai ya je ɗauko gatari a gida ku saurara ku ji da ya dauko gatari a gida ko sai yazo ya ce shi sai ya saba wannan bishiyar li'annaha tu'badu min dunillah saboda ana bauta ta mata kuma bayan Allah yana zuwa ko sai wani sai wani tare shi wani tsoho ya ce kai yaro ina zaka je yace zan je in sare wacce bishiyar ce domin ana bauta ta mata ba kuma ita ya kamata a bauta ta ma ba sai tsohon ya ce kai hakuri yaro ka je in ka je zaka yi bacci a kasan fulanka kullun zaka samu dirhami biyu a kasan fulanka sai ce da gaske sai ce bare sai ce to magana ta kai shi kenan sai ya fasa sai ya tafi bai mai ne ya tafi gida da wuri ba ko sai ya tafi ranar da wuri yana zuwa ko ya dan kwanta sai dan duba sai ga kuɗi sai ce a ah, masha Allah masha Allah ya ci gaba da bacci washe gari ya sake zuwa ya yi bacci yana bacci ya daga fuzo sai ga kuɗi kwana na uku ya duba bai ga kuɗi ba kawai sai ɗauko sa a fasace barin je in sare bishiyar nan kawai ya zo ke sai tsoho ya ganshi ya ce yaro ina za ka je ce zan je in sare wacce bishiyar domin ana bautata mata ba don Allah ba sai ya ce ah, to ai da da ka taho za ka yi nan lokacin ka zo yi don Allah ne yanzu kuma ka yi fushi da saboda baka samu kuɗi ba je ka kaga magana ta kare mutum ya yi abu dan Allah kawai sai Allah ba shi lada amma in yi wai dan mutane su gani ne to ladan kai na wajen mutane ubangiji ta ala ce to fi sabilillahi dan Allah za a yi shi domin mutum ya cire abu dan Allah ba wai dan mutane ba ku saurara ku ji hadisi ya tabbata cikin sahih muslim hadisi na da da hudu. wani bawan Allah yana tafiya a cikin dokar daji yana tafiya kawai sai ya ji wani girgije ya taho na ruwa ana cewa iski hajjata fulani. ta shayar da gonar ruwa ne sai abin ya bashi mamaki fa'iza tilka sharaj sai ga wannan ruwan nan da yake kwarara din nan yana kwarara a cikin wani guri a cikin gonar wani bawan Allah da ya ga inda daidai ruwan yake sauka sai ya shiga cikin gonar yana shiga sai ya same shi sai ce kai bawan Allah masmuka me sunanka sai ya ce mai ai suna nawa ne lil ismi alladhi sami'a fi wannan sunan da ya ji a cikin wannan girgije sai ya ce to wai tsakaninka da Allah me kake yi sai yake cewa a me yasa ka tambaye ni sai ce ai na ji sunan ka ne a cikin girgije sai ce a to in dai kuwa haka ne kamar yadda ka faɗa to ni daga ka babu abin da nake idan na gama fitar da wannan kayan gonan nawa a tasaddaqu bi thuluthihi ɗayan bisa uku sai in kasa uku ɗaya sai in ba da shi fi sabilillah ɗaya bisa uku kuma sai in ci ana wa iyali ne na, ɗayan bisa uku kuma na karshe kenan sai mai da shi cikin gona kaga yana taimaka ma addinin Allah idan yayi sai ya ware waɗanda zai bai wa talakawa to waɗannan su ne bayan Allah ka duba ruwan sama ma da ya zo sai a gonar shi ya sauka bai sauka a gidan kowa ba bai sauka a gonar kowa ba sai a gonar shi shi kadai saboda me yana yi dan Allah to duk abin da zaka yi ka kasance ka idan Allah shine ubangiji ta'ala yake cewa thumma la yatbi'una ma anfaqu mannan sannan ba sa bibiyan abin da suka ciyar mannan da gori domin akwai mutumin da idan ya baka abu sai ya fara maka gori malamai suka ce iya daga cikin gori da mutum zai yi idan ya maka abu ya zo kawai ya dinga nuna cewa a ah, ai rigar da ka gani wannan ni na ba shi ai to wannan kawai idan yayi to ladan bai da komai da shi a gurin Allah ladan sa yana nan iyaka magana da ya faɗa haka nan mutumin da zai zo ya bada kuɗin ya zo ya dinga nuna mutane zo ya ce kaje ka duba wani idan fa rigan nan fa da na bashi bai fasa ba fa zan kwaci kaga yana nuna mutane fa shi ya baka kaje ka ga mai in bai sa ba zan kwaci dan akwai mabukata da yawa shi kuma na bashi baya sawa me yake so isa da mutane sako ya nuna mutuwa shi ya bashi kyauta to ku saurara hadisi ya inganta cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa thalathatul la yukallimuhumullah mutum uku ko nau'i uku Allah madaukin saki ba zai yi magana da su ba la yukallimuhum wa la yuzakkihim sannan ba zai tsarkake su ba Allah madaukin saki wala hum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi na farko sai manzo Allah ce almannan alladhi alladhi idha a'ta wanda yake gori idan ya bayar to ya kasance ya sani cewa Allah ba zai magana da shi ba kun san hadisi ya tabbata cikin sahih muslim babu wani dan adam a duniyan nan kowane ne shi sai yayi magana da Allah laisa bainahuma tarjuma babu mai fassara kai da Allah za ku yi magana Allah zai tambaye ka to ya guri kaza me yasa ka ji guri kaza me yasa ka yi kaza me yasa ka yi kaza sai ka ba Allah amsa yayin da bawan Allah ya kasance ya je gaban Allah babu wani kwamata la ba wata hayaniya ya gama cabawa Allah madaukin saki ya gafarta mana to duk mutumin da yayi kyautarsa babu mannan gori wala adan babu cutarwa Allah ce lahum ajruhum suna da ladan su ay thawabu infaqihim ladan abin da suka ciyar inda rabbihim abun ubangijin su wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su malamin suka ce babu tsoro a gare su a ina malamin suka ce tsoro a nan gidan duniya kashi uku ne akwai khawfu shaytan akwai tsoro na shaytan akwai khawfu tabi'a akwai tsoro na ɗabi'a akwai khawfu sirri akwai tsoro na sirri malamai suka ce khawfu tabi'a tsoro na ɗabi'a haka Allah ya halicci mutane suna da tsoro yanzu inda za a ci katon kumurci ya shigo nan zai yi wuya ka samu mutumin Allah shi kadai da bai tsaya na astaghfirullah bai tafi ba kowa ruga zai yi amma akwai bayan Allah da za su iya tsayawa ai ma kuma ta ba lokacin da annabi annabi Musa alayhi salam lokacin da ya je fadda sanda shi ta koma maciji Allah ce fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la taqaf innaka antal a'la kaga ya tsoro haka nan annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da baki suka zo mai za su halakar da mutanen annabi Lut alayhi salam falamma ra'a aydihum la tasilu ilayhi nakirahum wa aujasa minhum khifa sai ji tsoron su kaga ya nuna cewa annabi Allah suna jin tsoro idan sun ga wani abin da yake na ban mamaki wannan ya nuna maka cewa dan adam idan ya gona abu na tsoro yake iya tsorata ba na manta shekarun baya muna sallah a kofar gida da fadilatu shek dr hassan sai allah ta mai kawai sai wani katon burgu kawai gafiya ko sai shigo masallaci mana sallah gaba ɗaya sai aka watsa matsalaci kuma wata shekarta ta gafiya sai ta shiga cikin malamalin ɗan malam da ta shiga cikin malam gaba ɗaya mutanen da suka watsi sai da suka je can kuwa sai leko sai ce ya ta tafi kuwa ko kuma sai aka dawo sai lallabo sai da aka yi da sallah mala ya ɗauki littafi sai ce kai abin mamaki sai aka kwace da dare gabiya an guje mata to inda mace ne wani ai an goro ba zai tsallaka to wannan tsoro shine na dabi'a wannan ba laifi bane idan mutum ya ji wannan tsoron khawfu sirri tsoro na sirri mutum ya buya a cikin daki amma yana jin tsoron wani waliyinsa ko boka wani ya ce maka zaka gani idan boka ya ce maka zaka gani ka ce wallahi ba abin da zan gani fi alheri amma idan ka shiga daki kana dan jin rugugu sai ka ce inna lillahi wa inna ko dai abin da yazo to idan kana wannan tsoron khawfu sirri shi ma haramun ne ji in ba kuma ta ba annabi hudu alaihi salam ai mutane sun ce wata suka ce suka ce inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allah washhadu anni bari'un mimma tushrikun suka ce allolin ne suka jefe ka da bala'i dan haka kake ganin bala'i sai ce a ah, inni ushhidu allah ni na shaida ma allah anni bari'un mimma tushrikun na baranta da shirka da kuke sannan akwai khawfu shaytan mutum ya dinga jin tsoron shaiɗan wai kada ya halakar da shi a ka dinga iyaka imanin Allah shine zai tsiratar da kai innama zalikum ya yukhawifu Falata fala mu khafun in kuntum mu'minin wannan tsoron a gidan duniya kenan to wannan dukkan tsoron guda ukun Allah ba zai hada waɗannan masu ce da dukiyar nan ba sannan a ran tashin alkiyama ma ba za su ga wannan tsoron ba wannan rana ce ta tashin hankali mathil li nafsika ayyuhal maghrur yawm alqiyamati was sama'u tamum idha kuwirat shamsu an-nahari udhifat harran ala qusil ibad العباد تفور وإذا الجبال تعلق بأصولها فرأيت مثل السحاب تسير وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف للعفي وكيف المقيم على الذنوب دهما yake nuna cewa kiyama duk tashin hankalin da za'i to Allah zai amintar da waɗannan mayin Allah da suke cire dukiya domin shi ubangiji ta Allah ce wala khawfun a gare su wala hum yahzanun babu bakin ciki ta tada su fil akhirah an tashin alkiyama Allah sama da a تفسير به الله كبرتا هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته